Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Babi Yakub Makeri da saura abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Laraba 24 ga watan Nuwamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labarai. To ba lai Amurka da wasu kasashe biyar sun faɗa a jiya talata cewa suna shirin amfani da dabarun sarrafa man su da ke rumbun tsimi da tanadi don tace shi zuwa fetur da sauran kayayyakin makamashi a wani kokari na haɗin gwiwa na rage tsadar farashin mai da masu amfani da shi ke biya. a jiya talata wani babban jami'in diflomasiyyar amurka ya ce yana bakin ciki game da ayyukan soji da ke faruwa a habasha lamarin da ke kawo cikas ga yunkurin kawo karshen zub da jini da aka kwashe shekara guda ana yi a kasar kana a jiya talata firaministan kasar poland matthias morawiki ya ce tattaunawar diflomasiyya da turkiya da kasashen gabas ta tsakiya da sauransu ta taimaka wurin shawo kan matsalar da ake ciki akan iyakar poland da belarus amma ya ce akwai alamomin rikicin ba zai kare nan da nan ba kanin labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa gwamnatin jihar Niger ta ce mayakan kungiyar iswap e suna can sun fara aikin kafa wata daula a yankin bargu a cikin gandun dajin kayinji da ke iyaka da jamhuriyar benin a jamhuriyar niger kuma Kungiyoyin fafutuka sun fara nazari akan kasafin kuɗin shekarar 2022. Yaya fannin wajen mata an ɗauki wannan wurin da mahimmanci a cikin wannan kaso eh, na kuɗi ko ko kaka. In na gani a nan wurin gaskiya wannan abun ba a bashi ba ƙarfi kenan mu ma sai mu huto mu yi magana. Bayan nan muna tafa da hira ta musamman da tsohon gwamnan jihar Kano, sanata Malam Ibrahim Shekarau, kan rikicin da ya biye jami'ar APC a jihar da ya ce ta samo asali daga babakera da ya ce gwamnan jihar ke yi a harkokin jam'iyyar. Shugaban jam'iyya yi ce jam'iyyar apc a kano ta gwamna ganduje ce ta matar gwamna ce gogo ta kuma shi chairman ce dan sarki duk wanda bai yadda da wannan ba ya ci kaza kaza Murtala Faruku yana zai shigo da shirin baki mai yanka wuya amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri amurka da wasu kasashe biyar sun faɗa jiya talata cewa suna shirya amfani da dabarun sarrafa man su da ke rumbun tsimi da tanadi don tace shi zuwa fetur da sauran kayayyakin makamashi a wani kokarin haɗin gwiwa na rage tsadar farashin mai da masu amfani da su ke biya fadar white house ta ce a cikin 'yan watanni da ke shigowa har zuwa watan afrilun shekarar 2022 amurka za ta samar da gangar mai miliyan hamsin da za ta sayarwa masu tace mai a matsayin da yake a yanzu a rumbun tsimi da tanadin wanda ke da ganga miliyan 621 na mai da ke a yankin gabar tekun mexico shugaba joe biden ya faɗa a wani jawabi a fadar white house cewa wannan shine fidda mai mafi girma a rumbun ajiyan amma ya yi matashiya cewa za a ɗauki ɗan lokaci kafin masu motoci su ga saukowar farashin a gidajen mai biden ya ce akwai matsala ba amurka kadai ba duniya baki daya yana tuhumar kasashe masu arzikin man fetur da rashin samar da isasshen mai da zai isa bukatar duniya a jiya talata wani babban jami'in diplomasiya amurka ya ce yana bakin ciki game da ayyukan soji da ke faruwa a habasha lamarin da ke kawo cikas ga yunkurin kawo ƙarshen zub da jini da aka kwashe shekara guda ana yi a ƙasar da yake jawabi ga manema labarai bayan dawowarsa daga habasha wakilin amurka na musamman a yankin kuriyar afirka jeffrey feltman ya ce shi da wasu 'yan diflomasiyya sun yi kokarin rage tashin hankalin da tsagaita wuta tsakanin gwamnatin habasha da rundunar da 'yan tawayen tigiri ke jagoranta kungiyar 'yan tawayen ta tplf ta kira rundunar da masu tsaron yankin tigiri ita kuwa gwamnatin tarayya ta ce kungiyar tlf an ayyana ta kungiyar ta'addanci feltman ya ce an samu nasara a tattaunawar amma kuma ya ce bangarorin biyu sun lashe takobin afka wa juna firaministan habasha abi ahmed ya sanar a shafinsa na sada zumunta a ranar litinin cewa zai jagoranci rundunarsa a fagen daga don kansa kane ya kira ga 'yan kasar da su kari da shi a wannan yaƙi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya talata firaministan poland matthias morawiki ya ce tattaunawar diflomasiyya da turkiya da kasashen gabas da tsakiya da ma sauransu ta taimaka wurin shawo kan matsalar da ake ciki a kan iyakar poland da belarus amma ya ce akwai alamomi cewa rikicin ba zai kare nan da nan ba tsawon watanni poland da kungiyar tarayyar turai suna zargin gwamnatin shugaban belarus alexander lukashenko da baiwa bakin haure makamai waɗanda galibinsu daga afirka da gabas da tsakiya da kuma afghanistan inda ya gayyace su kana ya jigilarsu zuwa kan iyakan poland wani lokaci ma ana tilasta musu ne shugabannin poland da na tarayyar turai sun yi imani matakan ramuwar gayya ne lokacin ko yake ɗauka akan takunkumin da kungiyar kasashen turai ta aza masa akan rashin mutunta 'yancin bal'adama bayan zaben shugaban ƙasa a bara zargin da belarus din ta musunta. To madalla an jima kaɗan baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu da batun harkokin tsaro a Najeriya. A inda mayakan ƙungiyar Boko Haram ke ci gaba da mamaye sassa daban-daban a yankin Shiroro na jihar Neja da ke arewa ta tsakiyar Najeriya. Gwamnatin jihar Neja ta ce mayakan ƙungiyar ISWAP e suna can sun fara aikin kafa wata daula a yankin Bargu a cikin gandun dajin Kayinji. wanda ya yi iyaka da Najeriya da kuma kasar jamhuriyar Benin ga Mustapha Nasir ba tsare da ƙarin bayani. A wani taron manema labarai dai, sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya ce a yanzu haka ma mayakan na kungiyar ta ISWAP sun share kimanin wata guda kenan suna aikin kafa wannan daula a wannan yanki. na magana iswap na borgu haka yake yanzu muna da tabbatin cewa wayannan iswap suna kokarin su kafa daula a kasan wannan dajin gwamna na borgu wanda yake sun wata da watanni suna wurin kuma akidodin da suke nunawa Ke yasa muka tabbatar cewa iswap ne domin suna nuna cewa su ba bandits bane masu sashen shanu ko kuma satan mutane a'a sun zo su kafa daula ne ta addinin musulunci kuma suna kokarin su samu masu ba su goyon baya a kan wannan aƙida yanzu me kuke yi ko kuma wani mataki kuke so ita gwamnatin tariya ta ai mataki guda ne ko su bar aikin da abin da suke yi ta'addanci ne muke gani wannan ah, domin idan kana kokarin ka kafa wata daula wadda ta wuce wannan daular da muke da shi wadda dokar kasa ta yarda da shi duk wani abin da kake wanda yake a wajen wannan a gwamnatance ba za mu bari ba tuni dai masu sharhi da masana harkokin tsaro suka ce lamarin yana da matukar tayar da hankali a saboda haka akwai matukar buƙatar ɗaukar matakai masu ƙarfin gaske a baya dai tsohon gwamnan jihar nijan dr ma'azu babangida aliyu ya taɓa fatattakar wasu masu da'awar jihadi da suka kafa wani gari mai suna Darul Islam a yankin Makwa da ke kusa da gandun dajin na Kayinji. Al'amarin da Malam Musa Kusharki ya ce ko yanzu abin da ya kamata mahukunta su yi kenan. Saboda ai ko shi zamanin ma'azu baban gida ai ba da dogara ya yi amfani ba. Ina fata ka gane da 'yan sanda ya yi amfani. 'Yan sanda kuma mallakin ai gwamnatin tarayya ne. Dama yin sakaci a basu me zai faru? Zai faru ne abin da za a ce Allah a ce da da na sani to kaga ita kuma da na sani keya ce an haɗin da aka yi sakaci abinda zai biyo baya shine da na sani babu shakka dai a yanzu hankalin jama'a ya karkata a wannan al'amari domin ganin irin matakan da hukumomi za su ɗauka mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya A gaida Mustapha Nasiru ba tsare da wannan rahoton. Nan gaba kaɗan a cikin shirin za mu kawo muku hira ta musamman da tsohon gwamnan jihar Kano sanata Malam Ibrahim Shekarau kan rikicin jami'ar APC a jihar. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu ya da labaran duniya kashi na biyu. amurka da ƙawayenta da turai suna shirin tsara dabaru masu tarin yawa suna tsoron cewa zazzafan kalamai da moscow ke yi ka iya wuce batun tattaunawa mai tsauri a jiya talata jama'an amurka da dama sun bayyana matukar damuwarsu akan abin da suka sha kwatanta shi da ayyukan soja da ba a saba gani ba da rasha ke yi akan iyakarta da ukraine da kuma zazzafan kalaman moscow inda suka hakikance cewa ko da mai zai faru nan gaba taimakon da washington ke baiwa kiev yana nan daram mun tabbatar wa duniya da cewa amurka tana niyyar yin amfani da hanyoyi da dama ta magance munana ayyukan rasha kana ba za ta yi ƙasa gwiwa ba ta yi amfani da waɗannan da ma wasu hanyoyi nan gaba in ji wani babban jami'in gwamnati da ya nemi a saka ya sunansa don tattaunawa akan batun mai tsarkakiya yana faɗa muryar amurka a ma'aikatar harkokin wajen amurka a jiya talata kakakin ma'aikatar ned ya faɗa wa manema labarai washington tana tattaunawa da ƙawayenta na turai da ma ukraine akan wannan batu a ƙarshe gwamnatin amurka ta sanar da majalisar dokoki cewa za ta fidda kungiyar 'yan tawayen revolutionary army forces ta ƙasar colombia fac a takaice a cikin jerin ƙungiyoyin ta'addanci a hukumance wata majiyar majalisar dokokin tana faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa afp a jiya talata wannan shawarar na zuwa ne a jajibirin bikin cika shekaru biyar da kulla yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin gwamnatin colombia da kungiyar farc wadda ta kai ga ajiye makamai da kuma kawo ƙarshen yaƙi da aka kwashe shekara da shekaru ana yi ba tare da tabbatar da takamammen shirin ba kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka ned price ya ce sun shaidawa majalisar dokoki mataki na gaba akan kungiyar fac shirin zaman lafiya da kuma yarjejeniyar da aka kulla shekaru biyar da suka shuɗe wani abu ne da ya sauya al'amura ta wata hanya ma ya kawo ƙarshen da daɗin yakin colombia in ji praise amurka ta ayyana ƙungiyar faka a matsayin 'yar ta'adda ta ƙasar waje a hukumance a shekarar 1997 kusan rabin shekaru sittin da 'yan tawayen suka kwashe suna yaƙi da gwamnatin colombia gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yayin da kwamitocin Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ke nazari akan kasafin kudaden shekarar 2022, shugabannin kungiyoyin fararen hula a nasu bangaren sun fara binciken daftarin kasafin da ke gaban majalisar da nufin tantance abubuwan da ke bukatar gyara musamman dai waɗanda suka shafi bukatun talakawa kafin ranar da 'yan majalisar za su kada ƙuri'a akan wannan kasafi mai kunshe da sama da biliyan dubu biyu na kuɗaɗen saifa. Wakilin murya Amurka ya mai Mun Barma ya aiko mana ƙarin bayani. Da irin waɗannan bayanai na masana a sha'anin tattalin arziki aka fara zaman bajewa wakilan ƙungiyoyin fararen hula muhimman gaɓoɓin da kasafin kuɗaɗen 2022 ya kunsa. Ƙungiyar Alternative Espace da haɗin gwiwar ƙungiyar Rotab Nishar ne suka shirya wannan taro a matsayin wata hanyar fahimtar da jama'ar wannan ƙasa tanade-tanaden da gwamnati ta yi a matsayin abubuwan da take fatan aiwatarwa a yayin da a ɗaya ɓangare abin ke zama wata hanyar jan hankulan 'yan majalisa a game da abubuwan da ke buƙatar dubawa kafin su amince da ƙudurorin na ɓangaren zartarwa kamar yadda shugaban kungiyar alternative espace yayin musa cangari ya bayyana mun a matsayin mu na 'yan kasa a matsayin mu na kungiyoyi masu kare hakkin bil'adama ya kamata mu sa ido ga kasafin kudi hakuma mu gani menene eh, aka tanada a ciki menene mu a ganin mu zai iya zama ci gaba menene kuma matsala da muke gani a ciki don saboda in akwai wurin su kurakurai ya kamata mu hiddo su mu haɗi abubuwan da ya kamata a jara domin ya zamanto shi wannan kasafin kuɗi zai sa eh, a a tabbatar da 'yanci na 'yan kasa musamman 'yanci eh, na ilimi da horo 'yanci na kiyaye lahiya da na hakkin mutane a game da samar da abinci da sauransu. Gwamman wakilan kungiyoyi daga sassan ƙasa ne ke halartar wannan taro na shekara-shekara wanda ke zama wata damar tantance ainihin kason da aka warewa fannoni daban-daban malama hadiza hima yar fafutuka ce da ta fito daga damagaram a matsayina na mace kenan ina sa ido in gani yaya fannin wajen mata an ɗauki wannan wurin da mahimmanci a cikin wannan kaso eh, na kuɗi ko ko kaka in na gani a nan wurin gaskiya wannan abun ba a bashi ba karfi kenan mu ma sai mu hito mu yi magana mu ce wuri kaza wurin da ya shahi wurin mata an yi mishi riƙon sakainin kashi kenan me yasa menene dalili a ba mu hushoshi a karshen wannan taro na tsawon kwanaki uku da ake kira session budgetaire kungiyar alternative espace citoyen da rotab niger za su tattara shawarwarin da aka tsayar domin gabatar da su ga majalisar dokokin ƙasa wacce yake da wuka da nama wajen tabbatar da kasafin na sabuwar shekara ko sake mayar da shi wa bangaren zartarwa domin gyara sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule A karan farko tsohon gwamnan jihar Kano kuma sanata mai wakiltar Kano ta tsakiya, Malam Ibrahim Shekarau, ya yi zargin cewa gwamna Abdullahi Umar Ganduje shine musabbabin rikicin da ya dabaibaye jam'iyyar a jihar sakamakon yadda yake ba bakere a harkokin jam'iyyar. Ga karin bayanin da ya yi wa Sale Shehu a shaka. Ba wai rashin jituwa ta mutum da mutum ba ce, ni da gwamna. Sam, magana ce ta jam'iyya. Ya yi zaben local government. wannan dai ba a tuntuɓi kowa ba ba a shawara da kowa ba amma tun da harka ce ta gwamnati ta jam'iyya muka yi shuru mun ɗauka abin da zai gyaru tsarin mulkin jam'iyya akwai abin da ake kira elders forum zama yau shekara biyu gwamnan kano da shugabannin jam'iyya ba a taɓa yi ba ma ba ku yi ƙoƙarin jan hankali ba mun yi mana duk wanda ka kira shi sanata duk lalacewa yana cikin sahun gaba na iyayen jam'iyya kana da irin su alhaji musa gudabi in bai kai shekara tamanin ba watakila kaɗan ya rage su alhaji yusuf ali su jafar isa su sabi na nono su general magashi wanda aka yi musu ministoci irinsu irinsu sai ka kirga mun kai mu wajen ashirin amma babu mutum ɗaya da ake kira a zauna da shi a gaya mana mai ake ciki a shekarun nan biyu tun da gwamnati ta gandoji ta zo shine muka ga cewa to harkan nan ba ta mutum ɗaya ba ce ko biyu ko uku sai ma muka samu hujja shugaban jam'iyya yi ce jam'iyyar apc a kano ta gwamna ganduje ce ta matar gwamna ce gogo ta kuma shi chairman ce dan sarki duk wanda bai yarda da wannan ba ya ci kaza kazansa ka yi kokarin ka zauna kai da gwamna ganduje kai ja hankalinsu akan waɗannan matsaloli girman da kimar shi sa ba ma shailantawa wallahi yau wata bakwai tun daga watan march yanzu muna watan sha ɗaya an wata takwas ma wallahi na nema ya bani lokaci in zo mu zauna ni da shi yaƙi kuma ka tabbata cewa wannan sako ya samu a gaba a nan muka wannan tsarin a nan din nan a watan february an yi min aikin ido ya ɗebo mutane sun kai wajen su talatin suka zo hannun abuja duba ni aka yi addu'a sai aka ce duk su fita na yi magana da shi sai na ce hadiminsa nasiru ali kokoki sai nace kai ne shugaban takararsa tun 98 zauna sai zama na dakani sai gwamna ganduje sai nasiru ali ku sai allah na ce gwamna ina ta sha'awar mu samu lokaci mu ga yadda za mu tafi da al'amuran kano na ce ina roƙon alfarma na warke zan nemi mu zauna na ce kai diji kai ne kusa da gwamna kullum mu zauna ko da kani sai gwamna ko da kai zaɓin gwamna muka yadda da shi wata ɗaya na warware na nemi nasira aliku na warke yanzu da allah ne nomin appointment yau ne gobe ne ba a bada appointment din nan ba kaga ai gwamna ne bai bada appointment ba na kokwantan nasiru zai ƙi kai wannan sako menene alakarka da tsohon gwamna na biyu musa kusur ban taba barin saɓanin ra'ayi na siyasa ko jam'iyya ya sa mun yi gaba da kowa ba biyu kusa ya sani muna gaisa in abin ya kama ya mun waya ko masa waya muna da kyakkyawar mu'amala da shi sanata malam ibrahim shekarau kenan a hirar shi da wakilin misali shehu ashaka kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci ashirin da kuma ɗaya. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar ta BOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. kasar amurka ta soma yunkurin sake daidaita dangantakarta da kasashe masu tasowa musamman na nahiyar afirka kowane tasiri hakan zai haifar shugabannin kabilar ibo daga yankin kudu maso gabashin najeriya sun roƙi shugaba muhammadu buhari da ya yi afuwa ga jagoran 'yan awarin biafra nnamdi kanu Jama'a Assalamu alaikum. Manazarta da masu fashin baki sun yi ta bayyana yadda dangantaka ta yi tsami tsakanin kasar Amurka da wasu kasashen duniya musamman na nahiyar Afirka ciki har da Najeriya a lokacin gwamnatin da ta shuɗe ta Donald Trump. To sai dai kuma kasar ta Amurka ƙarƙashin jagorancin shugaba Joe Biden ta ƙudiri aniyar farfaɗo da wannan dangantaka. kamar yadda sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya bayyana sabon kudirin kasar kan nahiyar afirka a lokacin da ya kawo ziyara a nigeria a zaman wani sashe na ziyarar kasashe uku na nahiyar afirka da ya gudanar too many times the countries of africa have been treated as junior partners ya ce an kwashe tsawon lokaci ana ɗaukar kasashen afirka a matsayin ƙananan abokan hulɗa a maimakon dangantaka da su ta irin ta tsara sau sautari mukan nemi kasashe abokan hulɗar mu da su bi ko kuma su goyi bayan wani tsari na ƙasa da ƙasa wanda ba inda zai amfani bukatun al'ummar su akan haka blinken ya ce lokaci yayi da amurka za ta kawo sauyi a wannan tsarin na hulɗa da dangantaka da ƙasashe musamman na nahiyar afirka mai kasashe 54 da da kuma ke zaman muhimmin yanki na haɓakar tattalin arziki a duniya. I want to be clear. The United States doesn't want to limit your partnerships with other countries. We want to make your partnerships with us even stronger. ya ce ina son tabbatar da cewa amurka ba ta da bukatar takaita kawancinta da wasu kasashe muna son haɗin gwiwar mu da ku ta yi ƙarfi ba ma bukatar tilasta muku yin zaɓi sai dai mu ba ku damar bin zaɓin da kuke so Idan muka haɗa ƙarfi tare, za mu samar da amfani mai yawa ga jama'ar mu. The United States firmly believes that it's time to stop treating Africa as a subject of geopolitics and start treating it as the major geopolitical player it has become. To koyaya manazarta suke kallon wannan kuduri na Amurka? Dr. Yakubu Haruna Ja'i malami ne a sashen nazarin kimiyyar siyasa na Jami'ar Jihar Kaduna. To gaskiyar magana dai wannan wata sabon salo ce take son ta canza tsakanin alakar Najeriya da kasar Amurka. A baya a lokacin Trump ya kamace kasashen Afirka ga baki ɗayansu, hatta ma Najeriya ya tsane ta ya koma duk abin da mutane da ba bincike suka je suka taɓa bayani kan cewa ana kawo bambancin addini a ƙasar nan ana kashe Kiristoci sannan kuma ana hana wasu 'yancin addini. su kuma ya ɗauka ya zauna a kai ya yanke ma Najeriya hukuncin cewa a sanya ta a cikin ƙasashe wanda suke hana mutane 'yancin aikata addini masu kuma tsangwaman kiristoci to wannan kuma wata gwamnati da ta zo yanzu ta fahimci wannan bayanai duka rairayi ne kuma ta gane cewa lallai kan kasa amurka ba za ta ci gaba ba har sai ta dawo ta rungumi kasashe manya da ke afirka domin ci gabanta wannan yasa wannan sabon gwamnati na amurka ta ga cewa to wani ta ziyarci kasashe manya afirka kamar najeriya din da kenya da kasar senegal to ita dai kasar amurka eh, gwamnati mai ci yanzu ta wannan jam'iyya sun fahimci cewa a baya an tafiyar da kasar amurka a siyasar duniya yadda ba haka ya kamata a yi da kasashen afirka wanda wannan ya ba kasashe dama musamman manyan kasashe irin su kasar sin da ka faɗa mm. suka shigo afirka suka zama sun kulla kawance na harkan kasuwanci da ci gaban tattalin arziki an waye gari kuma suna girban ribar abin da suka riga suka kafa a kasashen afirka mm. to wannan kuskure da wancan gwamnati ta yi shine ita kuma wannan gwamnati ta yanzu ta amurka take ganin cewa bari ta gyara shi a kasashen afirka na da mahimmanci a wajen taka rawar ci gaba ita kanta amurkan domin suna da investment ɗinsu a wani kasashe namu musamman ma najeriya din fiye da kowace ƙasa da kasashen afirka ko baya ga cire najeriya da amurka ɗin ta yi daga jerin kasashen da suke tauye 'yancin addini sakatare blinken ya kuma bayyana irin muhimmancin da amurka take baiwa ƙasar da kuma ƙudurin da take da shi na taimakawa najeriya ta kowane ɓangare domin shawo kan matsalolin da take fuskanta to sai dai kuma masani lamuran tsaro a najeriya dr yahuza ahmad getso yana ganin da lauje cikin naɗi akan wannan lamari. Bana tsammanin cewar da gaske ƙasa amerika take tana da shirin taimakawa najeriya domin inda gaske take yi shekara nawa aka ana kashe 'yan najeriya kuma kullum tana da abubuwan da ya kamata ta taimakawa ƙasar najeriya ba ta yi shi akan lokaci ba wato najeriya ba ta yin wani abu na a zo a gani a halin da ake ciki saboda karantar jami'an tsaro da kuma rashin kayayyakin aiki a hannun su ko wanne dare da ranaku ana ɗaukar mutane sakamakon jami'an tsaron nan babu kulawar da ta kamata wacce ake basu wanda zai sa sadaukar da rayuwa ayyukan su yi abin da ya kamata to idan amerika tana son ta taimaka wa najeriya abin da ya kamata ta karfafa ta shine guraben aiki na waɗanda suke barin aiki kullum da waɗanda ake kora da waɗanda suke mutuwa to sai amerika ta tsaya ta ba wa najeriya damar cewa ku ɗauki ma'aikata da kuma sauran ma'aiki yara da ake da su matasa waɗanda suka gama karatu ba su da aiki yi ku ɗauki ma'aikata mu kuma za mu zo mu ba su horo na kundin bala wanda za su kokari su yi aikin da za su garuruwan garuruwansu ko da a iya jihohin ne kowa a ɗauke shi a ƙaramar hukumar shi a ƙauyen su a mazaɓa shi a karkashin akwatin da yake zaɓe akwai matasa tsakanin shekara goma sha bakwai zuwa ashirin da biyu a ɗauke su su kaɗai kawai a sa su wannan aikin ita ƙasa amerika inda gaske take yi tsawon shekarun nan shida zuwa bakwai da malam muhammadu buhari ya yan najeriya suna ganin gazawar shi da sun taimaka wa najeriya sun taimaka wa malam muhammadu buhari sun an ɗauki waɗannan ma'aikata kuma an horar da su su kuma ma'aikatan da ake da su kayan aikin da ba su da shi amerika ta ba da kayan aiki na zamani waɗanda suka yi daidai da yadda za a iya kakkaɓe waɗannan masu aikata laifi. to baka ganin shigowar amurka a yanzu za a iya samun maslaha ga wannan bangaren tun da ka ce ko a cikin uh, makonni uh, kaɗan ma za a iya shawo matsala. To ai ni da ke sai mu rubuta mu ajiye gashi dai kina ɗaukar sauti na ina baki bayani. To sai mu tsaya mu gani daga nan zuwa wata shida menene sakamakon wannan tattaunawar na abin da ya kawo shi sakataren tsaron Amurka. Domin ni abin da na fahimta abin da ya kawo shi gunzuguli ne da munafunci da kinibibi shine ya kawo shi Najeriya amma ba ya zo Najeriya domin suna da sha'awa ko ra'ayin Najeriya ta zauna lafiya ba. To a daidai lokacin da sakataren harkokin wajen Amurka yake ziyarar tashi a Najeriya. Wasu shugabannin kabilar Ibo daga kudu maso gabashin Najeriya sun ziyarci shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a fadarsa. Inda kuma suka roƙe shi da ya yi afuwa tare da ba da umarnin a saki jagoran haramtacciyar kungiyar ipop mai fafutukar ɓallewa domin kafa ƙasar Biafra Nnamdi Kanu. jagoran ayarin na manyan shugabannin na ibo kuma ministan sufurin jiragen sama a jamhuriya ta biyu chief mbazulike amechi mai shekaru 93 a duniya ya nemi shugaba buhari da ya damka masa nnamdi kanu inda shi kuma ya alkawarin zai saita kwakwalwarsa to sai dai duk da yake buhari ya ce zai duba bukatar tasu to amma kuma ya gargaɗe su akan cewa baya katsalandan akan hurumin sauran sassanin gwamnati musamman bangaren shari'a. Malam Garba Shehu shine kakakin fadar ta shugaban ƙasa ya kuma bayyana yadda suka ji da buƙatar ta ayarin na ƙabilar Ibo. Abu ne na ra'ayi na nasu suka je suka gabatar da shi kuma a matsayinsa na shugaban. ai ba zai juya baya ya ce ba zai sauraro wayansu ba. Wayannan 'yan tsirari da suke cikinsu suke kashe-kashen 'yan sanda suna ƙona ofisoshi na gwamnati da na hukuma waɗannan dattijai a gabansu fa ake yin komai ma sun tsawatar a daina ba a ga denawar hakan ba ba har gwamnatin tarayya ta zo ta ɗau mataki kuma bayani da shugaba buhari shi wannan nan bikano da suke cewa a ba su shi za su iya rike shi za mu fa a gaban su yake kuma sun san ana yin abubuwan nan to ya ce yana da wuya wannan bukata ta domin idan har a can da da su iya taso yana ta wannan barna ba su jawo hankalin sun dakatar da shi ba to yanzu da abu ya yi tsamari ya gudu har aka je wuta kasar duniya aka nemo shi aka kawo shi nan yanzu ne za su ba da garanti su ce za su iya yin maganin sa shi dai shugaba shugaba ne kuma shawara ta su ce wanda ya ga ya cancanta shi zai amma tabbas ya faɗi cewa ba zai shiga maganar da take gaban alkali ba domin a tsarin mulki na najeriya bai da hurumi da zai shiga gaban alkali ya ce alkali ya kaza ko karkai kuma ya ɗauki kur'ani ya rantse cewa ba zai saba a tsarin mulki ba saboda haka ba zai ƙetare wannan magana ba wannan magana jawabi ne ga mai hankali ya fahimci inda aka saka gaba. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Shamsiya Hamza Ibrahim da Sani Sha'abu Malumfashi. Tumbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. To madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna yanzu kuma sai labarai a takaice. To baban na takaice amurka da wasu kasashe biyar sun faɗa jiya talata cewa suna shirya amfani da dabarun sarrafa su da ke rumbun tsimi da tanadi don tace shi zuwa fetur da sauran kayayyakin makamashi a wani kokarin haɗin gwiwa na rage tsadar farashin mai da masu amfani da su ke biya to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi a misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon gmt da ghana za ku ji wasu abokanan aikinmu daga Najeriya da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.